wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da a ce kurba manja madalla to jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da sabuwar shekara da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. Shirin da ke kawo muku labaran rayuwar 'yan Afirka a Turai da kuma al'adun yankin da suka sha bamban da namu na Afirka. Wani garin da ake kurɓa sha madara za ka ci abin da kake so kullum ka kwanta sai ka ci nan aure a matsayina na matashi ne jini a jika ina so in yi aure ina so in shiga daga ciki kuma ina son mace kamar mar'atu saliha mace ne haƙuri kenan kuma wacce take so na tsakani da Allah ba wai don wani abu ba ina son anan turai saboda a Najeriya yanzu sai ka je ka nema mata passport ka nema mata visa a zo a yi maganan aure garin neman visa su ba za su bata ba ina son aure da To muryoyin wasu matasan Najeriya da suka yanke shawarar nema wa kansu matan da za su aura a nan turai kenan. Gade duk ɗa namiji cikar burinsa shine bayan samun nasarar cimma muradinsa na rayuwa ya samu abokiyar zama da za su samu zuri'a a hayayyafa. Ga wasu matasan Najeriya da suka samu damar ƙetarawa zuwa ƙasar Turai karatu ko kuma neman arziki Cika wannan burin kan zamo musu abu mai wahalar gaske. rayuwa yadda muka tsinci kan ma'anan akwai hausawan bata amma gaskiya ba mu cika ganin su ba sakamakon yanayin rayuwar nan ana zuwa karatu daga safe zuwa yamma ko ma mutum ya tafi aiki haka da sauransu so kowa ya yi bizi ba kamar irin kamar a gida rayuwa ce ta gida gaskiya so haɗuwar ma kan yi wahala sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. Baba yi mini aure, yi mini aure, Baba na isa aure, yi mini aure. Madalla, to ga 'yan Afirka da dama zuwa ƙasarsu ta asali don yin aure, ƙalubale ne babba. Misali shagalin biki mai matuƙar tsada, saboda irin kallon da ake musu na masu wadata. Sannan bayan wahalhalun da aka sha. tafiya da amarya turai shi ma kan zamo wani kalubale ga angon wajen samun biza da sauran takardun izinin tafiya da amaryar. Sunana Khalid Abdullahi yana da shekara 24 ina sha'awan aure sosai da sosai don gaskiya tun ba wannan shekaran ba na sanya aure saboda zama kai kadai ba shi da daɗi kowace irin mace da ina so gaskiya ko baka ko fara faranci da gajeriya ba duk ba <laughs> ina son anan turai saboda a najeriya yanzu sai ka je ka nema mata passport ka nema mata visa sannan kuma a zo a yi maganan aure garin neman visa su ce ba za su bata ba to amma a nan ne abin zai zo ma da sauki abin da za ka kashe a gida wata shi za ka kashe maka awar wata nan yanayin da ya sanya waɗannan samarin da ke zauna a jamus wadirtar aniyar sama kansu mafita wato na samun matan da za su aura a nan turan Sunana Alhassan Salisu, amma an fi sani na da Dadi Ayo. Idan na samu mata aure a Turai, zan yi aure na da wuri ba tare da na dau tsawon lokaci Idan ka aura a Najeriya da wanda ya aura a nan Germany ko in ce nan Turai, kowa hakuri ne zai zama da shi. Ba ma ni ba ina kiran duk wani matashi da yake nan kasar Jamani, in dai ya samu dama ya aure ba wai sai daga gida ba saboda za ki ga in an yi aure daga gidan ma kawo ta yakan zama matsala sai ki ga an ɗauki shekara da shekaru matar ba tare da ta zo ba amma in kana nan to lafiya lau. To aure dai a ko'ina za a yi shi yana da nashi irin ƙalubalen bisa ga bambancin zamantakewa da al'adun mutane, sannan abubuwan da kowane ɗan adam ke kula da shi wajen zaɓen abokiyar zama kan bambanta tsakanin mutane. Ina son mace wayi wacce zan ganta, yar boko wacce in nace yi za ki bari in nace ki bari za ki bari. Yadda dai ake rayuwar turai, ita ba malama ba ita kuma ba ustaziya. sunana aminu baturi yakubu amma an fi sani na da ina da shekara ashirin da biyar gaskiya dai a zamanin nan ni samun kalan macen da nake so na aura abu ne mai wahala saboda ni musulmi ne sannan kuma ina son mace kamar mar'atu saliha za ki ji suna faɗa mace mai haƙuri kenan kuma wacce take so na tsakani da allah ba wai don wani abu ba a kowane irin hali za ta zauna da ni kuma ni ma zan so ta tsakani da Allah. To duk da dai a turan za a yi zaɓin abokiyar zaman abubuwan da ake dubawa kusan iri ɗaya ne. Sunana Zakariya Adam wanda aka fi sani da Abba. Ina da shekara ashirin da takwas. akwai waɗanda suke nuna irin kamar su ce suna son ka ba amma da kun fara ma'amala da su sai ka gano cewa kamar ba wai ainihin san naka suke saboda Allah ba wani abu ne suke kalla a tare da kai kamar kwaɗayin abin duniya haka da sauransu wannan yasa mukan ji tsoro ka ga mun bar su gaskiya so wannan kuma yasa a matsayin mu na maza mukan duba da hange mu duba mu ga cewa idan Allah ya kadarta ko rashin lafiya tunda aure akan so a yi shi ne na tsawon har abada so idan ya zama na cewa baka da wannan abin to ya za a yi eh, zamantakewa ta ci gaba na tsawon lokaci so muna buƙatar ya zamana cewa mun samu macen da wadda take da addini take da al'ada za ta rike mana amana mu zauna da ita lafiya to gaskiya dai abin da bana so a tattare da mace a matsayin ta na matata to yawanci yanzu a zamanin nan da muke ciki gaskiya shi yake faruwa bana san kina matsayin matata kina cin amana ta a bayan ido na ban sani ba shine abin da bana so amma ko me zamu mu zauna da ke tsakani da Allah shine kawai abin da nake so inda na samu irin wannan bacin amana babu wani abu ta bayan fage insha Allah za mu zauna har abada ma. A akasarin kasashen turai akan yi raba daidai a duk sha'anin da ya shafi iyali ta yaya zaman zai kasance tunda tsarin rayuwar turai ba iri ɗaya ba ne da na gida najeriya bisa al'ada hausawa namiji shi ke da nauyin ɗaukar ci sha kuma kuɗin gida da sauran abubuwa na rayuwa amma zan iya yin kamar 70-30 haka ni ina 70 ita tana 30 in anan na same ta ke amma in kuma wacce zan kawo daga gida ce ni zan iya na ɗauke mata ina son aure da za ki bani dama da za ki bani dama mai sona ki ce da ni yau na kawo kuɗin aure na da na fi sai a To samun abokiyar zama a Jamus Day ya kasance wani abu mai wuyan samu ga matasan. A sakamakon ire-iren waɗannan ƙalubalen da 'yan Najeriya ke fuskanta wajen kawo amarya ko iyali Jamus, ko da kuwa sun cika ƙa'idojin da aka gindaya. Ya sa jakadan Najeriya a ƙasar Dr. Yakubu Dado ya ba da tabbacin ɗaukar matakin samo mafita ga matsalar da ke mummunan tasiri ga zamantakewar iyali. kowane namiji yana son ya auri mace mai ilimi saboda ba na kan shi ba ma saboda 'ya'yansa saboda in ka auri mace mai ilimi kai kanka za ka ji daɗi saboda 'ya'yanka da kuma family ɗinka ma gaba ɗaya. ni Ba ruwana da kyanki kawai dai zan duba addinin ki ne da kuma halinki da kuma tarbiyyar gidan ni irin macen da nake so ko fara ko baka ko gajeriya ko doguwa duka ni mutum ne mai gaskiya kuma ina so a yi mun gaskiya ni abin da na fi so mace ta kasance a ce tana da shi ya zama na ce tana da hakuri ko da kai mata kuskure ne da sa ce ta yi When I you go down. Dalla. To ma sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mahuta lafiya daga nan birnin Bon mata bayyana.